باب الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب أنك يا من الشرك أود اللي إلا كبتنا لبس الحلقة باغنية لنا والخيط أدو التابين ونحوهما أدو كمين غوارا لرفع البلاء بلاو مرغن لنا غنا غنان كتا أو دفعه ولا أن ينتون لنا غني أما غرد غن كتا إذا كبينو هاي كنك يا hatan da nya ha kana kaya nanti annam maga kenda wari nan daga ba gallan biya wala na tapellandu biya anya nan nya mo hilli anay balaw ndang kita sasa balaw kem magin kita anta gemme walla nanya balaw nan magin kita onata anta gemme wa hakada anya na hilla pitugun nan anga ni dabari nanti nka alla na hincu ko mantanya na hilla pitugun nan nya kana kaya amma ngananya nanti baga kedo tapeke miana tora nyontono walli wana hanki nyanga hilla kapi gore nyen keng inya hilla kapi tugun nanga mani warnan ken da sababu tigi alla kama kebenya sababu ya mhm wa qawlu ta'ala ada alla digan kannanga alla be urgen tagani qul afara'aytum ma tad'un min dunillah إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية وقول الله تعالى أدى الله سبحانه وتعالى دقان قننا سورة الزمر دي سورة الزمر سورة كسكهم أنتنا سناقيدا بانا كما أجون أدانا غانا لغراسو سناقيدا يكما التي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله angani kuntirni nanti kanyen menano agada kampato nyertaga agada nguyampato nyertaga isukahomantengatini allah anda kutaga allah anda kampato nyertaga allah anda nguyampato nyertaga sasa tauhidu rububiya kamani gankagun tauhidi ihe gara da, allah subhanahu wa taala la angara sira sutirni nanti konda kammundo nguyantaga agamati allah ni su agati hotana ken kamanten wakante nyani kenga kendangi dangi turunga amma an antanke hakra na ga serenga ngana tirndi sere suntana ga tini ke munu nyanda kammuntaga sere suntana ga tini ke munu nyanda ngunyantaga sere suntana ga tini ke karamogo an kammunda ngunyantaga antanon ka man tentini mani allah idan kembranga tawhid rububiyya am payga sabaterenga qur'ana ga daga kille go qur'ana maga tawhid rububiyya illa kapano nganta ana karni dingiranu benu allah subhanahu wa ta'ala gana kellita na ta agada ke sabatin diwa awa ke ha dalile nya aga ga bara tauhidul uluhiyya ke be ke ha dalile nya kenda qur'ana la dan ne ke aga ke tauhidul rububiyyan kan mahilla ka pano banganga tanni awa ke nya na dalile ya nante ta aga ga bara tauhidul uluhiyya be adda adalilan pa ke ne kai kenya na allah ta wala in sa'alta man khalaqa samawati wal arda la yaqulu inna allah qul fara muhammadu sallallahu alaihi wasallam ke nanti afara'aytum yala gantin kibar ni wa ma ho wandam binne suko mantenga tad'una aga kunga ken qillina ken batu min dunillahi allah subhanahu wa ta'ala tananga ina aradani allah gal alla ganin kara muru bi dur titora ya hal hunna yara aga dan kumbatu honu be hakana kayali ikunga kashifatu durri yali ikunni alla tora ke urgindana bakinke kamma walla ma yala ikunnin na hakikin da na katin kaiwa jabun ni kannanga kai fara sallallahu alaihi wasallama da kai aya qara laka panon kamma bane ma jabidi alhunna kashifatu durri ajabun ni kannanga iratin na'am odan ke munu fulana nonga kenga tora ke urgini bakan kamma wala odan ke ho kirse fulana tora urgini afaranda aya ke gari kamma ma jabindi wa hakada ka ya galle aya nu gona qur'ana de allah subhanahu wa ta'ala da farenya mare ana hilla kapano turundu kunga hilla kapano majabu kita ga konni da ka aya galle kunyu goniya wado hada idan ho ndam minne aga kembata galle allah uredunga bate kan nga du'aul ibada ayo du'aul mas'ala aka kubenu batanna te kunyi dangani na kursun dunyi dangani na sujudu nyi dana urukongu nyi dangani agi batena na hanki nyaga ina tora nyonto ba kaga mendi kadin kibaru ko kana kun no gonda alla gana ganun alla gana ra muru na toran kinyinke araga ke ngurgini bakin mendi. jabu ni antano nga aga kumbeno ga sedi nanti alla na pato kampato nyodongu nyampato nyertaga awa ga sedi nanti bat kamana gon kan kawaya dangana ya alla nan torna ya Allah nan hana aya manan pai kene kai wanda daga عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال أنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد سند لا بأس به سانو بيترو حديثا كده آية هنا كبه هكنا كين هون المؤلف رحمه الله من ناقرة كآيرتي ke babu be hay sai na dan akamma shirkul asghar hilla ka fitugun nan amma ke aya na hilla ka fi goren yade mani na kan ga kanya do dan ani dalile ya ona am iskalun takendi hilla kapi gore dun konu yala ima sababu anya duda ngani sababu kebe sariya ngamanya sababu iwa ima sababu anya duda ngani sababu kebe alla gamanya sababu iwa hilla kapi na dun konu kana kenya mugadi kada sababu atigi duda ngani sababu kebe alla gamanya sababu iwa wa hakada hilla kapi tugunne ke angana tuge akamana nanti kenya na khairin kinanga baga masahe walla hubetana anya hilla kapi gorenga wa hakada an gana duma kan maka gadi awala garnya na sabu nan kinya hilla ka to gorenga kamranga muallif nga ana dalila nyadu daga ni tikke aya na hilla ka pitugun nan bonondi wa hakada na ko tak bonon ta kunya ni nam onati lahu waju ya galla ka wadanga ni kende kam palle ar haditha non gay ati ani imrana nan buga imrana maga bin husaini husaini ramagani radiyallahu anhu alla kana dunga baka maga أن النبي صلى الله عليه وسلم ننتهى النبي منها رأى رجلا أدى إيغونغري كيغو بها كنك يرى مبهم أتغن كون انتهتي ناسا ونيا فايدا نكان نقاي كيتك فايدا انت إيغو كتغنغم ولكن رواية نتنا هو بغا قني ننتي هلا نك عمران بن حسين أمي أني كيغويا واضو رواية نتنا نتنروي ناتغن بانغاني نانتا أي ممي مجاتي يعني كنغم idan fi yadihi angarni akitendi halqatun bagaya min sufur galli kirenga okunati e, kire wado hada annu has makrenya hmm. to son kan kannende ada igo igo ngari aku bange nga hamana kenna basu surtu suraku iga baga ke da bar nari kulinga inga baro no kirenya eska awu tenna nan ba bana kenjo hatamma ke homotin tege kenna njo kutini anga bay waro no kirenya no gonde na ari gulunu ga kundu nga hamana idan kebo ku bangga nga hamana siri kare kare sura kum maga woni ada baga ngari igo igo ni wa haka da baga kada gallikan na nga min suhur gallik kirenga wado hada faqal faranti sallallahu alaihi wasallam ma hadhihi man ya kani man gaga ya yara hubega ni sarunda no rahimahumullah ida men so gere nanti farengati ma hade gumunti istifhamu inkari mana faran pa gara hami munde nyanya na hikena kari ki ka gani mene ka kaya ako sere kana mogo gonya ga aga malinga ndanga nanga tinada andan ku go nuka gani ni kannanga mana na hikena kari akamma hillandi gumunti istifhamu al istifsali ahai da hami mure nyanya aga hatan pance murun andan kene mene ka gaya an na ron anda rondi timani sababu kamalan ma ko sababu dangani mallen juru da ngani man na ron niti mani ya dan sharon da ran pankan go be kam nan na istifhamu inkari sharon da ran pankan na kenya kamma wado hada amma sharon da ran be go ku jomme na gane ken na da hillande kai nan ti wal istifhamu huna lil isti'lam kenya ni istifsalina adanya kudo ina hami murenya an na nya timani sara gana karenya na kamma walakin ke sharon da non pan kan da kana sai istifhamu inkari ay gonun qara ka human den ni do mena itaranya na inkari qara ga na istifsalan qara mana isti'lam idan faranti amrana dangani kira ga maniya qal igo ketim min nda ke dabari tangado ay gelli watenga arabu nga kebe gelli nanti al wahina ni kanna arabu kanna ni watiani awasara laga ni iqulinga aga nan laga an kulinga awan tembel lo gondina awan an tampindini ay gonun tu kulim bane hara walla kana har kitten nuqya walakin fil ghalib an gaballa kana kittenye wa hakada ga nan laga awan tampindini nan tembel lo gondi ay gonun tu wahina ay wati ana nan laga nan tettenye aga nan laga gadi awan lo gona nan tembel lampunde ay gonun kagati ay an tan laga na tembane wa tan na gano ngaga hada maram laga na a allaga awancan bel logondini wa hakada arabu ngatin kenya dangane alwahina wana naam walakin fil ghalib an gaba allaga na minna an kuli wa hakada ado zira'u ke kundu wado hada an ka an gaba allaga na kunye sogonyuku ado kuli ta an gaba allaga na kenye wa hakada kana allaga na wallan pundini kenya na arabu ngati tu, lampundana mana wattaka da gallaga na lampundi wado hada atinna arodu inga du tangana kenye faqal faranti sallallahu alaihi wasallam inzi'ha atabo bosi duya faranti ana bosi bakiduya inzi'ha nyamar dan nya haiti joenga nga kahini sembenga angana sini serenda ke bosi mana ko am pegara nyamar nan tana bosi ti jongen ndo sembenga faranti ke bosi bakandi amma ngara mata wasa bakanda mata bukan ati ke bosi ya na kotonde nya kama. fa innaha haqiqa kebbaga be kebbagande kebbaga be hakene ke aga an kulike ya la taziduka baga kenta anjidinu hohoya illa ke nan kisi gan awa idan aksum ke sernan min ne sangara saheranduya walla wangara bagaranduya walla angara bi nan randu inanta anan kiskebe ana kenya kinyanga wado hada awan lampundini ñammogonu hilli kanna nga awan condomen lampundini antaka tugene alla kamma an tugantenna keɓe jongintengangani hillandinni kannan kaxaye anga kanna ho keɓe watti ga nan gana anta kisini awan kitta allah wa ñangan na tikeng angara rai na Allah kuta tike be na sabu dabare Allah kama ya sabu de awanya ngan kata na tike nga na kenki nya ngaso idan faren tan tan jidin hoye magan ta mani lampun tawo kebe ha kene ke o ko ana ke ha ga gantu dinan ta be so ko afrika ku be no ga modu gollu nga urondo ke ko kan lampun tiya lampun kan pa kampanye ga sere nga ngalla ku kundu na modin kande ga suwa koren ni ga kungu koren kutunu urondo kero kutunde mi iro tawa forsa ngame ira sino sikinyana ken no gondi ken tudi nda gillino ko tambe hari patenti ma awa ina lamp ini ne modinu kuni raga na ko mo ko wonte mo ko golle nyen tanni ta mun ne adi jidi lampu ta ko ya wa hakada okuma hanga na daga haranga sahondo baganu ngalli benu yam an ga fil ghalibi ya yani soron miskinunga igaro ninti bannago balla ya yangan katana na ko ngari men wa hakaza an ga na watunte tanyi watu koto koto koto kote ngai aranta har digamuno an ga kan kante ne walla na tanya kante tira tida dia watte ke sabo an ga nya wattenñe ne nanñema hankarni hakatimbe ana hanni kannanga agama hosuro anta tokononga dogotoro ñitten pa angana bitoñake agama hosuro an na waranne hotanawutu kira ga mo siranga anta ko qur'an na tauhidin utuma na siranga ah. tenga usrona nga diga men tadi idan kam palle ka farante fa innaka ati ankena ah. law mutta an angan kara wahiya na togo baga ke alayka agan kamma ma aflahta amma taqdar kitane abada abada abada an kara na ke to kan kamma ma taqdar kitane abada amma an gana di nan tubi Allah wa tubulla gana sir suka ni hilla kapana gana tubi Allah wa tubulla gana amma sir suka kara hilla kapanya kamma an ta takdir kitene to be anu ga daga nan ti hilla gun nan yin magalla ga inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ite dallanya ne kai hilla gun nan ka Allah ta yampana mangana tubi bakai de kenga Allah ta fana awanya ngan katana ta sababungan arawanyana anjuru bununga na nyame hakatin be annare arjanna amma illa kategore hmm. an gana ro jahannam tiken no gonde bakin diga men ta kanon wado hada idan atrawahu ahmadu ahmadu da hadisa kahilla bi sanadin fi sanadiya la ba'sa bi basin tati sanadu kaya idan kaba hakana ko sharon dana rahmallahu da faida dan tantonya ati hanan ni agelli fadanunga kada kadi ga gana gano anna sirengari koni higo kamma mun dana kenyilla anna tirni baka al halan magana hana anna kenyati manana sabun kanda ken palla anna illa anna maga daga ro jaragelli wa hakada hillandi koni hingirnden ka wajabintago angana koni hingari maga kaman cabatinda an anken na dudo goto anna girndi bakkano tu suka manten wa hakada tikandi nanti nu benu sorongi iwutu nahan tiya hantiya batenti dangani ni utu kundunga tanni anani ti saranga walla ladan walla ti jarabindanga hadamaranmen kumbe no kumbenu na kei ya akhi anna kanna hakita kuma kanna kitta anani sababu nu benu batte sunti dangani sariya na koy nanti ti dangani walla ladan na koy nanti battentiya walla nyimmeri jarabi tiya. aha anna anna mai na ta kundi yan yantafi bi hali insani hada mara na haki ta kunga anna ngalli kan kitabe kada gati ba baga lesli ngai anna ngalli kalla da sahan ta gaga di igati ni baga sirenyen har la da gumum maga jarabi ndan na anda baga ngara gada siro ko yi bara ngan na hante magan do hal tikenga wa hakaza na ba baga walla adu me gawara narandu tanga balaw nyontono wala na balaw ngurgi kempi ko humantenga awa gelli takdar kiten katayni wa hakada an kenga perdendo takibonon tagon kamma walakin lahi laka fitugun tugunenya na mahilla to gorenya ni o dangi kenga gella gana kama ngana gaya kamma sunan taya na hikenya na hilla kapi gorenya amma ndati sawaban tawnati hilla fitugun tugunenya ni warna an qara sababu dabari sababu kebe besara ngamanya dangan karagandi hinun niti madonya maka warnati law mutta wa hiya alayka ma aflahta abada hinu nitim ma de nyama angana tubi odo kallen garnanga Allah wan tubu lagana amma kallen anani gollugul nyangen kamma tubun tanda ondaga وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودع ودعة فلا ودع الله له وله مسند الإمام أحمد أن عقبة أنا عقبة مغا بن عامر عامر مغنيم مرفوعا أو رجنت كتا من يمنا صلى الله عليه وسلم كنت أتاجن كتا دليل يعني من أكل كري واضح هذا وما أضيف للنبي فهو المرفوع أتمن تعلق تميمة awalan tamima ani kannanga arabun kannel lugan tamima aslun ni kannanga ho kebe anga wutuna jongandu yanantana kerin timmandanda walla nan muri hon timmandanda cani tamima arabun kannel lugan wado hada kengani hohon dambinna kenya baga kita nya hubetana nya hubetana sahe hubetana ho hanke nga jonginan du ya nan tana khairin timmandanda wallanga do hibe batana ken danda ka to ni tamima walakin fil ghalib an gaba fasar ni kannan qara istahai halqa ina kanya baganga tamima ina kenya kannan wa wado hada walakin anya kanya hunce kitawa anya sahande kundunga anya hube tanangara jonganda arabun kannan lugabangantendi arabun ga gelle tamima wado hada kembrengati man taallaqa tamimatan de sirabe gana jongindi maniya sahaya wala sirabe gana jongindi timme hoya ay ti sirabe gana du jongiya iti warni ason do men jonginten pay kene sahaya kay ga kagadi tafsir hana ya sirabe gana sahaya wutuna jongiduya itaharanyana kasukomantenga warni man allaqa tamimatan itikana agana jongi amma man ta'allaqa nafsahu yemma be gan idu jongi sahaya aranya na sondo men jongi nga aranya na hatanke nyimme jongi nga wado hada idan kenyani man ta'allaqa tamimatan yemma be gana jongi sahaya fala atamma allah lahu kayfara sallallahu alaihi wasallam ati yalli alla ganta timmande denya ken kamandangani gellangara arandu ya tana khairin timmandanda yalla Allah ganta ken khairi timmandanda ngan sarugumu hanon da nyakundu hillandu gumunti fala atamma Allah lahu iti faran fayga da kibar ndanya nya nanti Allah ta timmandanya na kamandangani gellangara jongiti ka Allah ta timmandanya na kamanda sharunu il hanan ni kannanga duanye hillandin ni kannanga kibarin dembani anitan warni hanangumunti kibara ñanin kamananni kannanga duwange idan onata gananya duwange ñe farenga duwa nanti serebe hinun nan maga timmandangani o ti bare mandandagoña ken kaman pinun timmene kambire ka gellagana kibaren kagani farengara digambe ko gare wa ken nogondi wa agati timmanden ta ñanandangani anta dangan idan man taallaka tamimatan yamma ɓe gana jongindi sahaya walla hoga koy sahayen mogo fala atamma allah lahu yalla allah ganta aka mandangan walla kenga kibar den tanya allah tatimman timmandenya na ken mandangan wa man ta'allaqa wada'atan yamma be gana jongindi manjaren kagaya warni hube gani a soronga jongini ile mununga walla i ya walli mobidinga walli kanunga tawaya gon kisini awale munun kisini jinna no ngai kisini hoburunga yamma be gana jongindi manjaren kagaya fala waja allah lahu yalli alla ganta togonde nyaken kamandanga ne tenkuen endo maga fakkende amma jongandu sa walla amma jongal menga nanti yaxe ma kita walla kenga jinna ma kita walla kega ma kita annan togo tenkuen gondi. ke parenti yelle allah ganta tenkuye ña a kamandangani yelle allah ganta hakrataxe ña kamandangani yelle allah ganta killutaxe ña kamandangani a jarabi aga kubenu baday do probléme ñanamei baday do probléme xoore ñanamei tanni magari kubenu gani jinnagumga haxatu suidanameya gamata aba kallen menga inata aba kan kismarenñei haxatu suidanameya tafsir eh, sharu hillandi fala waja allahu lahu allah nta togonde nyana akamandangan wado hada allah nta togonde nya akamandangan mana yelli allah ganta keri to akamandangan anda keruncu dengan timanjara ke jonginden cababunga sarununya hilloi yelli allah ganta togonde nya kamandangani tenkoendo maga fakkendi hillandi yelli allah ganta keri to akamandangani yelli allah gana kerin cursukahumantendenga idan tafsiri tananonga fala waja allah lahu allah nta togonde nyana ken kamandangani tenkoen do killu tagendi fala waja allah lahu allah nta togonde nyana ken kamandangani khairiya koy fala atamma allah lahu mogonga idan ti fala waja allah lahu ogana tona asa gane katta sharuinu hilla sharu bana wata sugada ni hilloya hanan hananni kannanga fala waja allah lahu onati hanan ni kan kanna nga kibarinde allah ta to ken ka ta kan ni hille allah ta to gonda nyana aka mandanga ni tenko ma fa kendi allah hillande allah ta to nyana aka mandanga ni khairi awa khairin cu dengene o kala nya duwa ngenya ken ka ta kan ni hille fala waja allah lahu yalla allah gan ta to gonda nya ka mandanga ni tenko ma fa kendi ken ka hillande yalla allah gan ta khairi to ka ka mandanga akhi jamu da kai kaman kitawa awa bagan jongindano sahaun jongindano hibe tana jongindano awa diga men payde nanti kefarenti yella Allah ganta timmande nya aga dangani walla tallan ta timme nya na aga dangani ada ga kibar tikeng kubenu ga manjarun kautuni jongi imenu walli remu walli mobil walli kanu tawi kisini ya jinna jinnanu ga kefarenti ga men pay yalla Allah ganta khairi to ga aga dangani yalla Allah ganta ga to tonko endi yalla Allah Allah gana kan nugoten wala saru hillandi ke farente aganta tokko tenkuedi kannen aga kitta awa ta gere ga tokka aga dangani jamu ni ke suka nga on daga وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك وفي رواية أو رواية قدي من تعلق تميمة يم بيغنا جونجين بستهيا ولا هو بيغا قوي استهيا مغو faqad ashraka haqiqa akamanga ada hillandi ka ho ya gella gananya ganati sababanu tahinu na alla kitanya dikani hilla kapitugunnye nka ganati sahaye ke walla hube na kenya na khairin do tora nyon tono hilla kape goranya ni kenga wandaga ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قرأت إن سعف وقرأ كسحة إن في بيكو قال لك أنا قرآن دورونيا قسحة كانوا غني ولا قرآن دورونيا قباغة كانوا غني قرأت إن ترنين دنيانا أنا إن شاء الله باو بيغا كارنيكي مؤلف رحمه الله وسينك إن كمّا anani qur'ana duronya ni sahaye kaya wala qur'ana duronya ni baga kaya babu bega karne ka wata hina kam mere ni ati wali bin abi hatim awa bin abi hatim dangane an hudayfa namu hudayfa maga annahu nanta akenga mana hudayfa wa hakada akanya ni faran gundo gumenga fare sallallahu alaihi wasallam aga gille jadun kurenyu goya munafiqununga idaga meqi faran kane nanti arintenga alayhi salatu wasalam aga daba be kamma ina daba ke kanundi mafaren na yere daba ke kamma mana kara dubane ado hudayfa ni ternen gondi alla da faren kibare ta ko santa ada hudayfa kibare ta ate ba kuda game ko kane wanya nan ka igollum bono ngi ngalla anya kanya mo ga faren da munafiqun to gon kona da karta do karta do karta kuni munafiqun nye ay gon na ta di ganguti to gonu hudayfa da kanya mo ma umar umar ga to daga na hudayfa tirni yala faran din to kon munafiqun ndi hudayfa na ta ay an to kon di wado hada idan hudayfa annahu nan ta kan ra'a rajula an garni igo ya fi yadihi awakan yugo kitende khaytun awakitende maniya tapenga min al humma galli tibanga palin koni son gonga tin kewe da sama man tawa gam pata ke tawon ni sir sir sir sir qata'ahu hudayfa da kutu wa hakada owar ne an gana baga walla tappe an gana kutu sere kitenga baraje be di babu hillandi ko warni kenga ya akhi awa an gana kome ni horo ken baraje nyana no babu hillandi ko warni kenga baga walla ho an gana kutu baka sere wa do hada hotin na ngani kota ko timan ne garunga na ringa tini barman da ba garu be no gi ma kai ni riti do sao kem palle ga din mar nan tin na kanjon da be ni kibaren din na nya ona ke bara jamun ado ne hilla kapen ka ka ta bakanong wado hada ada kutu watala akara qaulahu sunkan diga menga wama yu'minu aktsaruhum allah subhanahu wa ta'ala ti yo gabenga inta tongondini billahi ta'ala illa wa hum ma ganta ikunga mushrikuna hilla kapano ani kunga ti Allah ya serampo gabe inta tongoni ni ti Allah bane de maganta ina nyaga minna nyanyana iwalla mbatendi iwa hilla kapen kagade hilla kapen po tugunne ado Allah le manan kago irawa menyini nyine amma hilla kapi gore kenne le manan kago ta nyine hilla kapi gore li nukube le manan kago ndi yokungutu le manan kago ngari hilla kapi gore ndi yokungutu amma serella nyana ale manan ka gon no gondi ana hilla kapitugu nan yugo ka hidu maga wadu hada wa hakada kebe hakene kaya agalli hinum pobrenga warna hilla kape jamun tadi idan hudayfa ada ke aya kara na kutu o ko hakene kundu baganu yugo na di nan baga na maga kutu maga nya kundu maga bi mani tanani hudayfa da ke kutu ke tappe be hakene ka da kutu ho ho ma kitariye eh. ada baraju gore bana kita anga gonu ngalli ga kanna ga du sarlan ni ba ga kutu no kan tanani kacca ni tan homo tin tan ta kutu ba kana nyame on daga ba ma fihi masail ati masaila nu ngate babu de ko uhu mhm. at-taghlid fi lubs al-halqah wal khayt wa nahwihima li misli dhalik al-ula rohana ngam at-taghlid kan baragatan ndo qoton lenye fi lubs al-halqah baga ngaken ci tindende wal khayt ado tapenga ونحوهما أركم في لما غورا لمثل ذلك كم من دنان وضو هذا ننتا أنغا سيتنا أنا بلو نيونتو بكا نيمن ولا نورغي بكا نيمن دي قطن دنيا هكذا كيا الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر idan athaniya hillandinga anna sahabiya nanti sahaba ke law mata kara wahiya na togo kebe gani wahina keya ke baga be hakene ka ganya gulinga na togo kenga alayhi awakamma ma aflaha amai taqdar kitan abadan kenga ne maran bin husainiya kara na ke togo warni parenti law mutta wahiya alayka ma aflahta abadan awasarna me sanga mun nan taqdar kitan ma anga kala ko tambe ba kanu do sahom ma nyam ma kade anga mun danna takkan ko nikita o hakka ko noga khairun ko ni soron nanga ni wo kon turunga ga ma to diga men nan ga ba ina to wa sa gane kundo kundo to fi kan ta mun don kata ita ya akhi tawhid ke horo na kamma fihi shahidun ati sada na wakedi li kalami sahaba sahaba nun diga men danga ni anna shirka sahaba nun tinanti hilla kapenga penga al asghara hilla kappa kebe tugunnengani akbaru kennan koronta min al kaba'iri dinanta junubo gorun kuttenga idan sahaba nun diga manya kana kan nanti manim junubo gorun ngano jenu fayudul minna kunu junubo gorun nyang ka hilla kappa hete hilla kappa tugunne ayan ta dinanta junubo gorokuya wado wa hakada na nyana sayda ke diga me dangane warni kete angan karamma kita na abada sahaba nun dan ka hakana kawa me sembendine warni ibn mas'ud radhiyallahu anhu ati ikanan kunati allah garenga kennam kanun takati ya ta inan kunati allah tananga tongun nogani masalan imma tu garenya ni kamanya inati wallahi kenya junubo gorenya ni kaya amma tongunya hakene inati agindo faren na walla agindo ngkara ko na keni kiai tungunya hade me hilla ka pitugunne nya hakene kaya idan bana keni junubu gorenya ho haramun tani kiraani hilla ka pitugunne nya ho haramun tani hilla ka pitugunne an koranta dinan ta junubu gorunga wanda annahu lam yu'zar bil jahil bil jahala تكندين tikandinde annahu nanta ke ngamana sahaba ke lam yu'zar amalen juru kita bil jahalati tisankun tagunga idan aw gonon daga do kay ti hilla kapenga nantin ta tanca atwa wantin daga ni lenjurun taw tan daga ni tikanga nyangan katane bana walakin o sharhun danan ti hainde ngakedi sharhun danan ta ta kanin kata hilloy masalan anani lampun ta gunda nyimna kita amma nyam paju nan daga ya gamuru ke ta tu kiyaman ko tan ta walle tikenga wado hada masalan serebe gadde bi goren no gondi anya ga nga tuano ngai wa garan mundi no urondo ke waddi nan patan panji ni soronda an ken wa na nya sago nya nga nan bar daga na karla nunga an kan na sigitil len juru nya kiyaman ko tan ta walle to sken len juru heti Allah wa daga na ya ga mundo ambara Allah wa turni ndenya na ambara amma nani sere ga gun kore go dado tuanan tame kamma tuana kita aseren tamaga hoon tamaga akenga higo kamma ka kenta gemme me ato agun tamaga tuana kan tano ngaga kinya kama ngaga kama na kan konni ka kamata kebe hay na ke hakika nga ahinu nga sagane kati allah qiyaman ko ta allah subhanahu wa ta'ala awaja rabbi kenga di kama naga nonga wado haza ay gonun qagati ay kebe hay na ke ya be menta kamma golli ti to agunye tan o sarun dana rahimallahu misalan nyana masala anani lemine ga balaga ko akam maga akam bakra landa na gun kore nyadi to tan ho on tano nanti janka lemine ga makke sino tam do karo ganta anta falle na ni kenya mo ga ri ke ba kan ko onta tinan challi warna to ga ma de len jurun kawe warni sere mai nonga walla kusonya na dallada ngari akam maga ga makke sino tam do karo go sallen tanga kundi menu kebe ha kene kee o wi len jurun laga na timaniya ta atwa gumbala gunga wa da sirenta na ga konni da sirenta no iga ni ihinu ni kama ma kiyama ko ta ikama nga arai jarabin aga ni jarabi iwa awaidi kama na amma kan daga da dogoran din lampun to inda to anon kan na te ga gromen kun tromper no kuna kunda anda to anon nyang konne nga na dinan jangkin nanon nya nga lenjurun taw tanken dangan allah gana tap debe ko hubende walla anta gabon parce que kona tauhidun tu ko be sa ta kuno be su maka ike ike duguta iya wanda ga الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا الرابعة مثلا أتن لأنها ننتي أكنا معنى كننا hilla kappi tugunne keɓe ha kene ke baga walla tappe walla sahe la tanfa antana hande ñana fil ajilati jongendi gellan ken garanya nan na hanya kinyanga jongendi kundu arantana hakinyanga jongendi bal ay taburru awan torona jongendi liqawlihi tunkan ga eh, faran ga men sallallahu alaihi wasallam la taziduka wahinaka an tanjidin hoya illa wahana maganta lampunta kan men menda ampatancenga anga tay gonun kortini sahayenye awa ah, kita ken jama mundana ga utun ka hike ga goto karga baga liki maka he eh? pour kan nan ta hane hane hane an tan na hana jongen walla kan ha go non kortini war jaga ni igo sino man me ko ake debure on to sigi sigina daga modu nun na aje na kunya maka awa muallifum fe gara kanya ko atanga tina je nga no maka iga kebe kinna an tan na hana jongen didi annan du ko horoma anan toro na ay bal tadur anan toro na on daga الخامسة الإنكار بالتغليل على من فعل مثل ذلك الخامسة كرغندنا الإنكار نكرندنا بالتغليظ تقطن دنو برغتن دنا على من يمن كما فعل أغنيون دين دي مثل ذلك كمية أغنى أرسل تابنغي ولا باغنغي ولا سهنغي ona na karnde nya kamma tu qoton denga o magane no nda kaman kamma warni farante man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu la baga gumu sahay gumu manjar gumu on tan ne wondi ndenya na kon kam ona qoton dini kam na karne ko na na karne na qoton don ta musala suradi ko maga to kumero nandi ha angana hoye bugandi on ta kan konni de na mudahana nya angana ho yalla ke bakanda angana ho yalla ke wazana angana ho inta otina go ke buganda anga ba ke buganda sa ka moy fantai am illa ka pana nya manna ke buganda otina sa sa kundu amma igo angana ho ku ka sunna dangi ke buganda go irginda dangi ke wara la la la ona ko tonda nya nya na kamma onda ka الثالثة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه أتي السادسة ثم دنا التصريح بانغان دنا بأن من ننتي يمك به تعلق شيئا أجر هن جونجدويا وكلا إليه تنكنا كمن توغنا كتكينيا angara honne jonganduita allah subhanahu wa taala gatini awan kome nki a ñandemana wado hada an kaganya kenyammoga kita angara ga hotana wutuna kenyandudangani sababu inannegin ke sasa ke an nun cuwa ken makara ga obe surona kan ken wa wado hada man ta'allaka tamimatan fala atamma Allah la walakin ne babu bega kane man ta'allaka shay'an wukila ilay sirabe gana honne jongandu ya wantu gana kata kenye sirabe hinga baganya maga hube jinta ay me ho wonta maga baga kante awan kulinga ndalinga ndanna wasa ndalinga ndanga nanna siti anda linganda anna kara imme mo su gana linganda anga kirana sangana ta anda an kanna segendi aga tunu kanna yang kandi me ga jabaranga anga kirana sangana tiube tampi nun na kenya kam an kan na gairi kitaminna anna gairi kitaminna walakin sanken ke ko ni sanken ke malla kana serebe bugadita ha kana kya ide ya kama pinu ntuga amma mon talu ku me ngari ho gabe ho honti maga arbane on daga السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك السابعة يرندي التصريح بانغاندنا بأن من تعلق تميمة أنت يمك بيغانا السهن جنجدويا فقد أشرك حقيقة كما أده هذا لك فألا يا أغنى sahay ka كما nan tayana ونياني nyani dangani لك hilla أنت to gorenya onati hilla kapitugu nenyani konda nyandanga ni sababu ya qur'an amanya sababu hadith amanya sababu hilla kapitugu nenyai wandaga الثامنة أن تعليق أن تعليق القيط من الحمى من ذلك. الثامنة سجن قاغا أن تعليق الخيط ننتي تبين قاغا جونجلنا من الحمى قلي في بنا mana gelli samaman tawa koto koto nga kebe ga paten taw dinan kamma min zalika ana gelli hilla kapenye warna hudhaifa ga ngari kebe da kutuba kanonga oku na kunna watenga na koto anga nyina kama nga anta kundi hawatenga na koto bir vit vit vit karama ina daga hogar te karama agara garsina aga timbana gelli kenya na gelli hilla kapenye wado hada kwame do makita mustaqim na dum gon tusu ko mantenya hinga hota soron to ga gudu gudu honnanti kada wari mo gonde gudu gudu gudu gudu lagaru mi garo na sondo men ida gartai sonda ga التاسعة تلاوة mhm. حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة التاسعة كبندنا تلاوة حذيفة حذيفة قرننا الآيات آيانا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون أغرنك آية دليل كان دليل على كما أن الصحابة ننت صحابة نغا يستدلون وكان لن الدليل بالآيات تي آية نغا التي آية في الشرك الأكبر كان هلا كفي قورن دي على الأصغر هلا كفي تقنن كما warna ay gonu da nya muallif ni me kamma ti aya be ga e, suratu zumar hilla ka to gore nyani ada kanya du daga ne dalile hilla ka pitugun nan kamma ona tila kaifin ta ken nogonde sahaba nun da ken nabar hudafa da ken nabar kam mo ga gani e muallifun ka kan ta ken nabar idan an ana sirabe hilla ka pitugun nan na karna kamma awagge manna hilla ka to gore nga yan kara anna nyandu daga ne dalile wani kira sababu anya kira ga da sababu anya in sababu nu ko an korame tanni do hada كما ذكر ابن عباس قال عبد الله بن عباس قال كنكم غمبه في آية البقرة سورة البقرة آية عندي وارن ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله عبد الله بن عباس ذا كان الدليل يا نانتي سربي غناتي ما شاء الله وشئتا كنا قال ليه لك أنا ما شاء الله هو كبع الله غنا غنو وشئتا دان غنا غنو غكنيانا أنا قال ليه لك تتقول ada ke ayanya du dengan dalile aga ga da hilla ka to goreng ayang kara nanya du dengan dalile ya hilla ka bitugun nang ayang kam hmm. al ashira hmm. an ta'liq al wad' min al ain min dalik al ashira tamun dinga an ta'liq al wad' nan tum man jaran ka jongin dinga min al ain gelli ya korosin dinga nan kis ya ga min dalika na galli hilla ka penye na manjaren jongandu walla lemmunga walla mobilinga walla pubertana ana galli hilla kapitugunnenye kene a gella nganati manjaren ni sababan ka hinun Allah ma amma nganati manjaren nyantangani ni hilla kapikore الحادي عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له الحادية عشرة تم ربانا دنا الدعاء دعانا على من يمن كما تعلق تميمة يمك بغدا سهن أغدا كنجونج والله هو سهن مغو أن الله ننتي لا يتم له أن تتم من دنيانا أكمن دنيانا ومن تعلق ودعة يم بيغنا من جارن قاغا جونغي فلا وجع الله له ألا أنت تغند نانا أكمن دنغني أي ترك الله له ألا أنت تغند نانا أكمن دنغني خيريا وهكذا ألا أنت أكمن تقتن كن مغفكن دي إذا يرى فلا وجع الله له أي لا تركه الله في دعة والسكون أي قلنا فسر كنا أي قلنا تركه الله في خير قل مؤلف نراكم غنبه ada nyo dangi ku kusuko mantenga mm wallaga babun hmm. man jaa fi ruqa ma ma ma jaa fi ruqa wat tamaim babun babani kaya ma hoke be jaa kengari fi ruqa ma sandendi wa tamaim ado sahawun kagadi kebe gari ma sandundi ado sahondi kem babu nyaa ke babu sene kan kannan kakamma masande be ga gemme ado ke be ga ta gemme ado masande ni nan kaga ya ado sahen kaga ani nan ya la sahen ga gemme wa qur'ana gani aha gelle qur'ana tananga ni ya la wa gemme wa aha sahabanun diga men ni nan ke babu ne kenya de sa ho ga da kitabu kelimu wanda ga في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اصفاره فارسل رسولا ان الا يبقين في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده الا قطعت idan fi sahih awatu ta bi sahan tan de kangane bukhari wa hakaza aygon unti ta muslim ga gadi mana illi su ko man ta amma muallif akore na ka da ka gada allati fi sahih istilahun ta kende wa do hada ana bi bashir al ansari namuga bi bashir ma ka be gani ansari gan abi bashir atogon ni kananga atogon tunte ko bun abdul barr gala ko mo gombe an nanga likan nanga abi bashir amma nanti atogo ñimmin mene kayi la sikke maña ken kamma wado hada nu gani e, koy ngumunga e, hadisanto anonga sikke maña kamma wa hakada ibn abdul bar asene ken kamma abi bashir nukunca gilli kunda raja allahu anhu allah kana dunga bakamaga annahu nanta kenga kana a rasulillah sallallahu alaihi wasallam anya kahini allah farenga yella allah gana tigandenya faran kam magana kisi fi ba'd asfarihi faren ternu ñugonodi ternden ni kannanga kenniya nan pabankanga walla antaxu deɓenga na nga toxononga nangirnan daga walakin ay gonunti dagir terndenga hinu hille hanan ni kannanga an pay dingran no dingiran wa ba hada an pay bakka antaxu dingiran noxondiya kanna nga warni terndanga jikunu nya bangandini ando serenga macere anta tuhana ando serenga na wala walla naburin kibare gadanga kana ga anga kamantu ngando serem macere naburin kibare madanga kana ga anta tuhana anga sere ko ngalli saka kadu ustaz ga amma me mu'minin ta kame dala kibare na wara kana ga ga kutini medi wado hada aga kutini medi feo hoga da nga tina men ta aga na tere do men nan daga gana na langa tuna gani kebe ya idan farenga anyika eh, abi bashir nika ni farenga atar nu nyugo nu de fa arsala farenga di rasula fareya farenda hare yugo ti nan tikkan nan daga diga men yugo ki nyande wa haka da sa sai wati ni kada ngani mandu masalan rabi ta fara alam ni islam igana sare warare inat kan mandu bi rabita idan mandu bunuku asuti minna faren nga mandubu mandubu nu nyanyada ananke ngara anna daga kada baranna daga kada baranna daga kada bar sa sasa wati nu kuda mandub ijamu manajir faren alayhi salatu salam ada hareti na ko fare kada nante andaga ana koni setan cu suka humantenna alla yabqa yanna nanti togonde namma nyamana imma togondi fi raqabati ba'irin nyogome kannendi kallango qallangoya min watar gelli bundankatteya immaga in immaga ken togo nyogon bane kannende a watar ni kannanga suguhate walla jagahate fi ghalib ina kenya dabarni nasurondi igana surondi bundanga ke kundi inaro bundanga keya na dabar tai na koton di tai ina siti an fai huncen lono kanya anga putunu na wai kun kembe ha kene ka ga na kaso birambe jahila gon pakati ni ken ngut ina ina to ko sedin ga benya tai ina ta an gana sita nyogo gomen kan nga ya gon tedini baka ya gan ta kitta ko ga ni hibra wa tedini ko ya gara hunci gabe sedi mo gombe an gana sita me ga ya ya gon do hibra ka tanga. bakanga goni afwan awata dini bakanga idan kenya arabu maka ke kintenya ni jahila akum pakatinga fare alayhi salatu wassalam ada keman dubu waran nan tan daga nan tana ko setan tudam kallango suga gelli bundang kacce nyai okutina alqaus okutina bundan ga okutuna mani bundang kacce kallango suga gelli bundang kacce nyai anga daranyo nyogo menga ta go nyakisini walla wakya kisini nanti maka ken kai aw qiladatun walla kenga he kallango illa qata'at maganta kenga kuti amma ga tokononga maganta aga kuti maganta igara kutuba kanonga walakin ati fi raqabati ba'irin qiladatun min watar kam palati aw qiladatun onati shakkarawi hadisa illanna nanya ga sikka wan hubega ne sahaba nunga telongon to nyani riwaya ngariya mogonɓe iga sikka mogonɓe ina suka humanten konneya ikuntago kuma ke keani wa keani nya keita anta kundunga masalan ko allah wa ñana an pay sharhu ñugonogondi sahaba nu ndigamu ñagamban maka keti kunda keti kundwa walla diga digamu yugonu ñagamban maga ketuano tukundu kutukunda kemada ketukunda ana ñagamban maga an naxusantaka mangu an naxusantaka wakkileta nowo siitugoya sahaba nu ta kundunga nukuba ga ñagammi kun kamma tina awa yere da de tukun kunni walli tukun da amma nke ta tattu wa wado hada ani kun maga kunda awai muhammad lamini shinketi age ga madina hakatin be arawa ce hadisa damminci ta waka kitabe fulana da hanata antakedi walla ta ke kekra hamza da ko walla kisa da ko walla ke da ko amma na togo sun no na gana bangara nan tida nya da barasa gane kata tuno ganyi gara kediga me ko sahaba ya kyani kyani nya ne kenga do kita aga ma tu kan batera ndara di kan di so aga na tu nan tida nya da barna sa ga taon asini daro gada kebe ko kenne khatawin ke kitabe an ta ke hadis an ke kitabe di ana kiyade walla kediga me ha kene ke kisai ma gara kundu bun kasira anda gara kyanda gara kyanda gara nu kana gaba o tuma hmm. amma hintu bo maga to anon pailen ki tafsir ni da higa biga biga beradi soron na ko ni da inati inta inta dungene tay gadi koy safa tafsir nu kaman nu mogo sabunin di meno khata ngan tafsir na ko nan nan tafsir inda barambaran tan ta dabarni ken takawa ken takawa an ga gada igaran khata ngan ko tan daga saga do halleya idan kenya ne sahaba ke gara ke koni kun sikanya kene ya la tiqiladatun min watar kan koni wa walla kengati qiladatun illa qut'at walakin anke maga min watar nyani walla mina watar nyani mina nyani idan mina kebe hakene ke lil bayan bangan dendangan wado hada magorti ngam ngama dugu tayam mina kebe hakene qiladatun imma ga togondi kallango ya mina watar gelli kallango ke ganai gelli bundan kattenye amma kallango ga hebe ga ti bundan kace nga anga dara anga nyugo men laga na tayya walla nga ge sunu tay basun ta kedi idan aga ho ma mina ay aka man naburun ka mina nyane mina watar bayan aslun tudi anaka imma to on go ya mina watarin gelle go ke ga bunda kace cenga anga dara ti ya gon bunga amma ga nga mara ti e, ya ga sababu ya basun ta keno kam palle ati au qiladatun hillanda nan jika illa qata'at magan ta kenga kuti idan onati kallangonu benu garno dabaru ngai watakaneni karta sikkoya hananni kannanga jahila ku dun ga gani kebe nyana na bundan ka ceke gana ka sona o tunaro nyogomenga walla nyogomen ko ni ka ho hondan binne wa no gondi angana ra nan ta na kisni ya gan do hota nayi anta gemme kena gelli hilla ka penye manna kutuba kayya hillandi bundan ka ce tin kanke nyimme anda kan kallen da bari ko oga sage to ngalli gada gana baganu do tapullo sinun kaisa sa kundu walla nanu o sage to ngalli wa kun kada barni iwa kanun do rante tini da turunte warni ta sun kutume kamma ima turiwa o sage ken ka ngalli hmm. idan ti au qiladatun kenga yang kana ken no gonde gella gana gundan kacce mi an ken nyanda ga ututan ni na arai hotanani anya solle kitawa anya hubeta nan ken nyimnan daga dabari na arai wala ta ranta ga gemme hilla kapenyen sikkandin ni kannanga an ken koni daranta anda ban kannenga pour que araga na tay mo mogombe anga mo gombe hon takaya warni fare nyimme sallallahu alaihi wasallam ahadi anunga nyi kallangono anyi kallango lone basun take nogon idan kallango nga sagene ka keya o ku kubange anga na si sira sire ngari sire gabe maga anga ngalla igana sike kallango na bari wa haro na ure ran sai manu go niro eh, hoynu gondi kirun no gondi walli niro megun nogondi aga wureranga nanti kenga sike tangana yagondo hubi gabe gabe gabe gabe ke su kaumantenna gani annanya hilla kapenga sin kadangani ke su kaumantenna gelli hilla kapenga wado hada kanna nyanko ni gellanga na daga sita karankaran nyimme ga wano gondi kanna ke konya suke kan pati inga bakanya dabarni kasu ko saga soronga li sinun tanu wara gana tapullo kun kagai cintan de hada marenta hede cinka nanta wallahi lan tay wada kana tapelle gelli serbe ga do manga la gadire alhamdulillah anda gare bugilla kendi in kada ngara gabe tabane ha gabe sin de hada mare me sin anda ga tapello ken kagaya wado hada o dar surun to warne abugu sinu nyimme da tapello mobili nyimme me diga mari tiya abugu kan nyimme kanu nyimme ma tapello kanunga ha ho jongintenga kanu lakkenga ti kewa kankisini soro nya ke a kankisini soro burunga a kankisini ke tapelle dori tagan tagantenga o diga mari sindi yonkinga hmm. inchallah kotare darsu ke babu nogonde arno unkiñe